بالله من الشيطان الرجيم نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا آه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من كل شيطان مريد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي متوحد العبادة بصفات الكمال المنزهة عن الأنداد والأمثال أحمده تعالى وسبحانه وأشكره على جزيل الأنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كبير المتعال واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله جل شعنه على ثقلين الجن والانس بشيرا ونذيرا للناس اجمعين وجعل رسالته محسنا خاتم الرسالات ائمه الاعلى وبعد ايها الاهبه في الله وخراس العقيده احييكم بتهيه الاسلام ألا وهي hiyata mi عند mubarakatan مباركة طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة arsilamai irin irko ta'ala sabu kan na irta arsilamayan iri ga sabu kan ana irnu hina irka tele su bananta wara kan gati tambara tv nan kan irga dona irma carfon gandi irko ta'ala wani sannai da adiwo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisai insha allahu daga wara irko ta'ala ga labo kan ga tunijar irko malakal kane da suji da banin da hallasai tuntunir sai ara sakullai fitinai jarrabai masibai balawai irga wara irko ga amir labo wada ma arsilami wada na kulka arsilami go irga irko wara mi batu yana arsilami tara ga irko mi wace a ami hallasi amin alisilame ke ngu kai da ba ka sine da ba bakare ton ton kurnyo do wanda binera amin wo hi ji mu ma hi ja da ni aro da wayose amin ma fon woni fai a fon kurnye buga digi na fon hijabu moni mandu daga mhm. wari ta ala ga ko subhanahu wa ta'ala a masubani ira a fo kurse kurnya hannu albore mu ilko masubani sai wanda hannayan amin yana ga mawar irko ga borai kai yan hayi irko ma albarkaran izai ga irko tarami batu iwana ba funa mate ba funa hannu arsila matarera ko kai yan guhayyan fondara irko mi zuman dibanin da lafiya irko ma izo da yan wada babo irko ma dogone yan yanno kai yan go irko kodara e mabu e man hayi aro da wayo irko mi washirku irko modin ka kafara kan gizunu betusu habi zai tallai zai gabi goiterai kan magoiterai biro goiterai irgan ware irko ga ami arzakan da halal ami wa haram Allah rama irgon da janta kuma ya mhm. irko kan ga doro bai kan sa kulla. irgan ware irko ala ga irko mi ga hami no bane zawo kai goyir sai ruwun daira wo kai yango wunduwa ne ra da wo kan go sajera wo kan go loktor kware irko mi no bane amin no irin za yeza arsilame kayen jino se kayen go sare gusaira ko kayan man shukun da irkoi mhm. daga wari irkwai ta daga amite da den irko mai sare an nuwar din mu irkwai mer ko kore yadda yende irgo sura kan gati suratul mu'minun <clears throat> irka ga to nan kan irkwai ta daga wasu salangir sai annabi Musa wani labaro banda mm. irkwai ga Maryam ingan dinga izo annabi Isa labaro يلكو وجعلنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إلكو تعالى وجعلنا بن مريم wa ummu hawala wa ummuhu ikwai ta'ala ne inna annabi isa kan gati maryam izo allahu akbar ni in dunya adamai dai irko ga boryan su bana mi sifa za in dunya mhm. ni dai maryam irko ta'ala banya fo izano kashi ne imran imran mu manca annabi no waliyi no kirko ina no bere maryam babo ana annabi zakariya ce wani mhm. Allah rahma maryam babugunda na annabi zakariya wandi a funara a manahai zai ne kaga to a ga waibor yani gabai mhm. hali irko na arzakan da kurnya hannu a ga bukata kwai irko mun gano kan ga kunyo din nan go sambu wani waibor kunno irko arzakan nina ma bakir zamanu wani wa hankuni bo ba kulu jarai bo alarama mhm. dir koy ni arzakan da kurnye to nge wa hay kulni sin ware kala hay kan aga tubba bo gano ruwa mm. to wai bora hannamo in mo ware no bera din kir ne izo din babo no ir koy min gano izo kan wanda bere wadin dima da modin bisa hay kul kan adam ay daga gayi in dunyara to wai bora ho ir koy na wana mila yan wada wara ir koy na ta ase kulir koy na arzakan di izo kan ne maryam mm. iza hannukan wanda albarka maryamu mo irko gaban ma daraja sambu bene kulir koi ne iza ka aga kan sin da baba a gwandanya iza kan sin da baba a gwandanya hmm. don irko ta rana annabi adam ta ka a sin da nya a sin da baba wa khuliqa hawwa'u min adam ay li abin wala ummin hmm. irko na wai bon ka ma'ana baba ga kan sin da nya wa kadhalika wa khuliqa isa bin maryam li ummin wala abin irko ne isa maryam izo mo irko ina taka irko ina ka nya ganga musin da baba allah ne di fi hadi mhm. wani ilimin tirko ko sin ga ha sino don ne ko tala ne nyanwo da ba nyanwo da izo kulu irko ta tala na albakaran iga mhm. dalilu kan nan irko ta na sanni wani wuci lokaci kan maryam na isa haya kan da isa go a tikiriya kan annasarai ima annabi isa ne ngo banya banyano irko ne ngati annabi zanga go atkiriya mhm. yani ga haikin ka da ima gane mi cimanni to kuru san boyi za lokaci da goga da barzarai sole mai isa wi za a mantu ima isa din wi za a mantu to wi yan wadin ce na ranar irko da irko tala wa awaina huma ila zati qara'i ila rabwatin zati qara'i wa ma'in irko ta ni no fondo son annabi isa nyongo na sambu kanga mai ba ga kaga wi nyongo zurin ga fattan da a akan da kal falastin labora alama kan akan da falastin labora akwan da jingara din do kan sine baitul maqdis mhm. akwai ga annabi isa dan jingara da rangin bokoi gonno da alama non ni ka gorga lamba ingani ko za ta kararin kuma in kwarakar ra an nemo gon harigo jaddane go alama to gora gorano irko alakan kande maryam ne da annabi isa ga kai lokacin kan ikagi ga nodin mogai ga dabar zarai sole ce cimi mi isa wi banda alarma dan ganin ko tara wurin labari wani silman kainara matano isa ce da isa alarma burkul bai kan irkoi taka harno mantirko izano ma yadda isa irko izano borfo goni jarga amaci yamo ma kani yamo bono ni chafar masalan sombor fo mane isa o irkoy zanu gogoro hayo bora ma ci irko ga ni ne haikunu ni dangai ni makani ni wo chafarno a cine Allahu akbar ni wo chafarno a cine wurin sai isa o irko banyano dan ga matkana ci inni abdullahi qala in إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا, وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وسلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جعلا جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كلمتي ذلك عيسى بن مريم سنفون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أمن بنا وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم subhanahu wa ta'ala ne annabi isa mu ne allah rama annabi isa go a tikirya ne inni abdullahi ayiwo irkoy banyano manti ta ni alkita ba irkoy ne notira kan sigane injila waje alni na biya hunkun kan ayiwo ga sai ga koy hanka ne ga induñanan irkoy ne taran sai annabi hmm. waje alni mubarakan irko na albarka da ga za hana kan yi man ka in dunyara kalai ka in dunyara na ga aina ma wala mm. waje an mubarakan barakan madunta aina ma nan aina ma kunt wa na kul kan ai irko na albarka da danga in dunya ba funa nan kul kan ai go zagun da ra kalai ka tarai irko albarka gai bande irfa mola in gani irko ta ala ne wa ausani bis salati irko ninga majinga wadda ka tirko ga mazakkaka madum ta hayya hal da inga gaba fune in dunyara Allah ram dine wo morai kan wogane isa ne ngai gogana mhm. ne di annabi isa akida kan kada akida no annabi muhammad kada mhm. addini fallan kani kada to addina di kan isa kane in irko ne ngam jingar cha bai sai barkan woga jingar kare can ina kan kaga allahu akbar a ce bai sa wono mhm. to irko ne isa ma isa no ni cimare irko ne ngam jingar irko ni ga mazaka ka bai sai barkan ni di jiro ka ga bare kan manci arsila makan na zakaka a gono mm. to wone go annabi isa addinara na jingaro zai mana annabi isa haifa mm. In ne nil ne matari ga matakir ga tera ni koy ya marya makunu li rabbi ya maryam kunuti ka yi wasjudi warka'i ma'ar raki'in maryam za a mani isa ya koyne mi ci maryam sai kunu li rabbiki mabondum ni irko sai maganda yi a sai ganda wasjudi warka'i ma'ar raki'ina ma jingar ma kangadi bore kanga kangadi bande jingara karranu bore goga jingar ni nimo kanga tuwa ni mi gana nimi jingari bande no to wane igane ya to isa mo ka ana ci ane irko ni ma jingar irko ni ma zakaka hal inga ga funa zama hayi wa funiyar rano bolgite din dinbu aban no ya wa ban daga irko ne wa barran bi walidati irko ne yi hamar ai magumai wo ga yi misabi nasara ay me ñeŋowo lakkalo kanandi hay kul kaŋa ne yamar kan manci wo ta ala sibano to kulay magoy hay kirkoy sibano da ni mate no nodin ni sate dida mm. ni nidi amanne o barran bi walidayya ne irko ne bondu me da babu sai mm. bi walidati wo din kan na yi zan babu sino mm-hmm. wa kula ne kan wode simo wassalamu alayya irko ya hallasa tabbata ai bande yau wuli hana kan nai yi hayaka in dunyara wa ma a mutu hana kan irko ga fundo ka wa ma uba su hayya hana kirko borai tunan da kayan doba mara ba funa yan irko hallasa gwangwabante ko tara ne zalika zalika isa banu maryam wani isa maryam izo labaro ne ya qaulal haqqi alladhi fihi yamtaru sanni ne kan ga cimo ne. sannu kan ra'aran gobe carka kauno ya to cimmone bangani moren ne isa moren ne irko izo moren irko wanda no wando mo wanda ize to ne wone me ame tariyanno cimo wonanga neya qawlal haqqi alladi fihi yamtaruna sanni ne kan ga te cimo ne kan ra'aran gobe goga carka kaw borjare ne isa wo irko banyano borjare mu ne a'a to ngana irko ne to bore kai yanni isa irko banye no irko ne ga no wanda cimi irko ne ma kana lillahi ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana irko ne bore kai yanni isa wa manti irko izon ngai no wanda cimi da hmm. irko ma kana lillahi an yattakhidha min waladin irko ala asiha gwaga amma in dunya adamai za wal mala'ika diga ta ize wani sanin kan sa gwi maci irko ga subhanahu hanan yan tabbati gafuni irko ga imaderen da misali wani iza qada amaran hal irko ga ba hadi matewo da na citi fa inna ma yaqul lahu kun fa yakul ko ne haya sa mate hinnan disan date wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa abudu annabi isa ne to arandi irko yoga ta wani koyo aran mo aran kono wagana za siratu mustaqim wani ga ti fonda kenta burkul kan ne ko gana burkul kan ne ko gana to fonda kenta no alarama to ne ingi da ko gogin no labari wani allah hmm. ko ni halasi kali isa kon da don tono kirko ne amma to ne ko bore ga kulirko tala ne sai alarama يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إركو يا أيها الرسل هي أران النبي ومرغنتا قولوا من الطيبات ولا إركو أران موا haikai kai yanga kanu kirko nara arzakandi hay kai ko halalan daran si hay kirko tala nara an neman dinda in dunyara za wiza icabir se kan dirko ninta alfaka wani te talibi mhm. ni miska gwar kan makoli ga tare hinna da mhm. nigine hawan di a ganin yi mudon da ne ganin yi imin leban ne a nan imin kai nan di du haikan ni gadan nigine kan ni ga haifo cekin da bori ga mara ba funa ma bori se to annabai bun bori ko ne musu kwariya ne ima kai ga cece halgama aya wani ce ina hadisi fil lagafun irko da ga annabi muhammad hadisi kan alfaga imam bukhari na fillan tirara hadisi zambar hinka na zungu hinka da waidu cindi hinkanta alrama mhm. irko da annabi ne ma min nabiyyin illa ra'al ghanam annabi kunno mante kalkan annabodin na alman kurai kwara borai sai alarma kalkan a kurai kwara borasi kwara sai iga bana aga almanai kurai aga hangandi alarma mm. annabi annabi no ci sallallahu alaihi wasallam sahaba ne irko diya hay kalu ne wala anta ya rasulullah haddan irko ne na'am annabi ne haddinga ولكني النبي ne kadda وكنت wa kuntu قراريت ala qarariti الله النبي makka annabi ne nga wo ba kan gana alman kurai makka borai darajantai almanai ne ba manci wai borai kana dan mutum irin zamanu kan wani fe gifo in ga an go darajantai kan wanda alman bobai almanai gaba hausa ngana wodin kurai igan gabana ifo se kan ganan don da cire gamarasi annabi sallallahu alaihi wasallam an wane ti wa kazalika ya yaga hadisi fil laga funu irko da ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kan halaka so imam bukhari na fil ta hadisi bar hinkan da cin da hin zata annabi ne inna dauda alaihi salam kana ya'kulu min kasbi yadihi annabi dawud kan ni gobadi annabi dawud alaihi salam annabi dawud ninga agan wano ninga kan magoyora annabi dawuda kan bagora na hanwa nabi fona gate hmm. gara satarai no annabi dawuda gate annabi dawuda wa annabal ne ko jirsar ma wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum hmm. fa hal antum shakirun annabi dawuda ko ne na bayandi kan bagwai wani alarama kan yi mu wofo dimi ga wangu jina yente alarama kan haran gadan garan wani gagarai batu wangaido hmm. kwantar ku yanda nga sai mine kwantar bal alarama annabi dawud ga te annabi dawud ga te haikan nigi yin ko sarai da addan wal takob ni dan garu e mahakara su bugu astoni ga gama koyin wani annabi dawud go yira na agwa annabi wuda gwayi ra alfaga irko na haiku da wannan gun ton da irko da wannan tonne ki bar ga te guri annabi dawudo ga diden din kan ba ga tutub tutub ya cin alaram a kuli kon da gonda sai to akan magodin na ga te ginayyan annabi dawudo mu kon da habaira ga nera wali ma no kontra yan wangu ginai wani yan alarama amite kaga no ga te annabu mu ga te president wa alaram mhm. allahu akbar kan e ko no ga wani mhm. gunbar kan gonda in dunya sojan miliyar marje kan goga gardi in ingono kaga fatta alaga ma mu koy gara sa tarai te mu ko ga nera mu dugin ga wundo dinga almiyale ngwayindi koy tara goma mu alaga ma ta wadin sa alfa ko kanima fe da darga dargan da haifo ifon koy ga gwani haifo kan ni ga te karra ni ga gwani nim borfo wanin dinda ni ga fatauci mafatauci kan ganan ni ga gwani hay kan ni ga wundo ni izai din wanda ngwayindi wone gom ni a sa ganan non duburcin tara ma kai a ganin mu non te borce kayente kan alfaga nan kulkan ni kai ni sun burbur fo kul ni mu ci moci irko wani alama amma fanna ne te barkan ni kan masalli ni bini to ni ba ni wanjino ci mo ni goga diya non saci inga ne ni goga diya ni da sai ga kwana kwana mm. wani yan ma gonin dunyara to irko mirwa wani ina hadisi filla ayi wani cir halaka su alarama an hadisa imam muslim da imam tirmizi da ahmad bin hanbal imam muslim na hadisa fillan ga tirara hadisi zambar hinka da eh, hadisi zambar fodi iwaci nugwa alarama ya nuna imam tirmizi ana fillan ta hadisi zambar hinka da zungu yaggan da wakucin da yagganta mhm. imam ahmad na fillan tara mujalladi ta hadisi zungu hinzan da waran kacin da ahakanta annabi ne sallallahu alaihi wasallam inna allaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba mhm. wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina irko ta'ala ihannanu hannanu irko siba mu kala haykanga booli nanga dinga irko ino to mano haykanga halal musa musano haykanga haram dinga irko ta'ala gana to ma gana gana yan hanno masa gana gana yan laal irko yamar ci mandikai ga haykanga yamar annabai ga ingano irko ta'ala ne ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati he aran annabai dini aran man wahaye kirkoi halalan dana sai kan manci haram gine wan wahaye kirkoi haram eh, halalan dana sai aran man moro haye kirkoi ta'ala haraman dana se nabi wala allah rama hmm. in hadisi fillai ko jaga annabi muhammad ka ra annabi sahabai ga hano ide an eh, an an khamar al khalla ina irko diya ha hala ima bajitte da bino wali ma mate da rezan kono lai fa hal matan wa aga halal annabi la fahuwa haram wani yasa halal haram za dinga kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna aran man wa haykan ga kanu kirko tara halalan di arase aran man mora haykan ga haram agwa haykan ga haram na Allah ramma man kungu kan ni sin ga wari kulun wa mane kaddin waro dan nimi yeri ar haram no ya agwa haykan ga ga halal da mori ne din na nga suwan ni to ga haram nisi hmm. doni fallan ko da hey. ina ne a ga halal no wala to kula a mori moro din dinna na ina ga lakkal bare to kula ga haram nisi Allah yau ga fam wala to mata bare kan ga bajihan mata bare kan ga sigari yan han hayi manci tayi ba yanu. hayo irko tala ne harrama ne innama harrama alaikum almaitata waddama wa lahamul khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri faman turra ghayra bagin wala adin fala isma alai wa man daga ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma wa amalu salihan irko ta'ala ne he wa wa ay kan ga halal innama harrama alaikum irko tala harraman daran sai jefa a harraman daran sai kuri a harraman daran sai birnya ham a harraman daran sai fona hany ham a harraman daran sai haikan dai irko harraman da ne harraman mhm. to aran ma wai kan ga halal loya gulir ko tala ne annabi sai wo banda ga wa amalu salihah aran magoyi hannayente ai aran mabore don dogon digoyi hanna kirko na ran makarici sai inni bi ma ta'maluna alim haikan kan aran goga goy haikan kan aran goga te ai irko gonda bon bere aran na te irko se irko gonda bon bere aran mana te irko se irko gonda aran bon bere aran te yiryese irko gonda wodin bon bera yaringa ay kul kan niga teni indun yara ko keriga ni ko gamara amadu ga borise kul irko talanir se Allah ramma وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة أرن ديارون الأمة يا معشر الأنبياء إيه أرن النبي جماعة نمدين الدنيا آدم إذي to na sanno bar alfagaini aiki ga muradu ne wo annabi marganta mantikal ummatan wahida al umma al'umma al umma fallankadin mu danga za annabi adam kalam ka annabi muhammad din fallankanu Allah rama ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun fattakun ai ga taran irkoyo aran muhumbur ai ai ga taran irkoyo aran muhumbur ai alfaga ya kine umma ne ya dinga ina annabi kan manwa mhm. zama annabi ga dano irko ga al'umma ga dano irko ga annabi don ton ya dinga annabi mu duga ci borai sai kan addini wadaran na gana to arante sai ummatan wahida arante al-ikhwa fi din arante sai ikhwatu fi din mm. ma'ana arante cerse nya ka fosin addina wani to ya dinga ikhwatu diniya ya kafo sin wani gubo ya ce ummatan wahida ga ho ana rabbukum fattakuna ayga taran bura yaran mai gana allah rama to in wani irko subhanahu wa taala labarnise kam ɓoyte al umma fallankadin ittey ga din fallanka kwara fallanka koi fallanka annabi fallanka to mun ga haikan girka carga allah rama man haykan gir dangirma carwo mana ikan gid dangai mu char lebandi mana ikan gid dangai mu char sai ibariya mana ikan gid dangai mu char kwanna mana ikan gid dangai mu char masara to din sai ko ana rabbukum fattakun ai ga tikoyo karan gana wa humbur ai ai irko humbur ko ma banda kulil ko ta lanar sai fataqattu amrahum bainahum mm. zubura na'am kullu hizbin

ane ne hare je wani ne hare asiba ne hare je wani ga ingin ma ba bar fila hasanni ka kaga furo konna me kaga furo hunkuna hunkun dai alarama galiban addina borai gogo ase amma borai bine igoro fai borai bine si charra mhm. ifo se akida fallanka addini fallanka annabi fallanka qur'ana fallanka irkoi fallanka sanni da'awa fallanka amma borai si ba charse gwamna alarma bore ba charse gomni to riko ta ya cinno misa kullu hidbin bima ladayhim farihim bor fo kulu kunje fo kulu akida fo kulu din fo kulu wo kam wa gona go fo manda go ganda kata ai wai bisa filana kai wai no te ya cine kai no ya cine wiza wadi mantin giti misalo wiza misalo giti ba kan nugo ya cine mesen gati ilko isi to ai mu gote riko se to irmo kan madancar kan ma kan irko diro fallan kan irko te irmo funde bai ganandi on kuna yi kul man nan arsilama tare sin da gabi nijar bo man ta kwara fu mhm. wallahi allah rama yi kul man kan da kala fai fai yanga funa addina ka fai fai yanga funa addina fai fai yanga mai kul man kan da kalifo biniyai allah rama biniyai mhm. bor fo kul gaba yi mane yanga no ga filana jini funa filana bor fo kul gaba yi mane yanga go ga ta yacin kan ga yacin mai wallahi kan kan na dinna bo fo kulha kunji fo kulha hada fo kan se ni ta cin wallahi awwal ijina alarma hada fo binin mhm. hada fo biniyin aga kaina mudu ira barkan irkoi ma ga hiddan wa agogo alarma aga kaina aga kaina fa to ko gin bongo na tirawo kan nugo ga chaura hadisa kan nugo chaura anya nugo bore kan ga halasi ramo dai anya nugo iramo dai ha annabi musa aljama'atu khairun aran makai yaran gonan ufallan jama'a aran magoyir ko sai jama'a aran magoyir ko addina sai jama'a wadin gwamnina na sai wal firqatu azab aran mafaifai mu bala'u no alarma aran mafaifai gufuna addina wai baran ni faifai an gite wani wani annabi ne bala'u no mursainu zama kai no bare mata irko sai ice bi sai kan lokaci to ne ne gayi lokaci wani da za ka risa saban da irgo mai hawa alrama insha Allah irko yadda da bona na irga ya fice ci arsilama alborai da wai borai ga mhm. zankai da alberai bar kulkan cirano ba dai a ga hinga te ne binara irman ta irko sai yafa yafa dai ne gaba irko sai nin kan ma mutonan barkan manmado amma a lomaro irko ta lano ga bai wat mhm. fona ga cinni wat fona gaban insha Allah kala eh, ilano kirgate gatunu makaranta na nara ba makaranta fo mi ba amma dai almuhimmu wakan kan bori go abon ga deno giti wo kan irga tona boy ga alatu mi zai wani makaranta mm-hmm. ga kisina me hawo go ka ira gonda wo kan to me hawo i bukata kwai haikan ga ga kisine dan mu haikan ga banka da nan kani yi bun boyir ne aran sai masalanu wani kan wannan hina fonda ne akan rar ngin ga aljanna ce ci irko ma bai daran kursi lambai nuwa ranga ce ce disa 29 29 71 89 29 29 71 insha Allah yarin mono haroci na Allah rama dai wal forajo amanto da musannu kukan ni <laughs> ni a dadi ne sai ba hari ba forage ne bai ka asin deno ni gonda ina kan ga te mana te ko in hada alahara ani ga mu mate yango gomnino sai handu albarkantawra imine bore ma me hau imame feri har kan ga hansi na kwara beri kwara suktum ne bai kan ha ga hawani

di sin ga mi hawri komino bani kangana imanesi nesi nesi on frise mi haw hando non gora irga wala ni ga ir koy bore kai mondu gadu mi haw hando ir ko ya yafi se ir mi da aljanna yanne ga wala ir ko subhanahu wa ta'ala ga handu su banan ta ir ko mater se handu kara lakar kane ga furo suji ga furo halla se ga furo balawo kauna in dunya kol ga bare ni gana yanga din ibada ga irko nim dogone terse ka balawo ga irko tala mi dogone terse girwa balawo amin no lakar karkane irko ma kaidiya o terse kaidiya albarkanti kan goka irko ma ta handir se mu irko ma dunga sam irko ma kandir se dogone irko ma wani ga irko ma lakal karkane da sujin da hallasai insha Allah dirko ne ta ba ramadan me haw hando a wani zari sintina hinna deno insha Allah irga ne borai ga fulandam zari hinkanta irko yadda da bonara